Kisan yara ƙanana a Kano ya jefa Abba cikin cakwakiya. Kalaman Tinubu kan zanga-zanga ya jawo fusata. Labari da ɗumi-ɗumi a halin yanzu shine kisan yara ƙanana a jihar Kano ya jawo rikici. Domin a halin yanzu jama'a da dama har ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun fara shigowa cikin lamarin. Wannan zanga-zanga dai ta haifar da rikici ba kaɗan ba domin kuwa gwamna dai abba gida-gida shine aka bari ya kwanciki. lalle amnesty international kungiyar kare haƙƙin ɗan adam da kuma sauran manya-manyan ƙungiyoyi sun saka abba gida-gida a gaba inda suka ce lalle a yi bincike kan ƙananan yaran da aka kashe wannan ya zo biyo bayan wani ɗan sanda da ya harbe yara kusan guda shida ciki har da karamar yarinya da bata shekara bakwai ba to ma sauraro ga nan dai fayafayen bidiyoyin yadda abubuwan suka wakana sai ku gani wa idan ku amma kafin nan ku danna mana subscribe wannan shi ne ɗan sandan da ake zargin ya kashe wa'annan mutane guda shida a yayin zanga-zangar lumana jiya a kurna rijiyar lemo. innocent people da yawansu ma ba a wajen zanga-zanga suke ba kofan gidajensu suke innocent people muna kira ga woman rights ta shiga cikin wannan lamari domin a biyo wa'annan bayan allah haƙinsu innocent people justice for mutanen kurna rijiyar lemo. ya kamata lalle dole a bi musu hakkinsu muna kira ga mahukunta a taimaka a biyo wa annan mutanen hakkinsu justice for mutanen kurna rijiyar lemo kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'una wani wannan wani irin masifa ne yake faruwa daga bacira zuwa rijiyar lemo zuwa kurna sai a dinga abubuwa wai me yasa kuke da taurin kai yan unguwarmu me yasa kuke so a dinga kashe ku a banza a hoti a wannan mutanen kuna ji kuna gani ya kuna iyayen ku suna alfahari da ku za ku zama musu gata za ku zama musu menene Allah shine gatan kowa amma kowa yana da silarsa kowa yana da irin wayanda suka sa rai a kansa amma mu mun zauna sai wai a dinga wai zuwa muna mutanen nan bindiga gare su kuna da sanduna kuna da me an fito zanga-zanga abu ya gitse in kuka ga abin nan ba zai ba sai koma gida a san menene abin yi a fito ai abin nan na lumana amma jiya unguwar mu billahi al-qudrati jiya a unguwar mu sai da aka wuce da gawa biyu a bayan layi mu wannan ke saki sanyin su ake dan Allah dan annabi bai kamata mu dinga bari ana wannan abun ba ya kamata a tsawatar da wannan kashe-kashen da ake mana mu kuma yanzu kuma da sassafe nan ina tashi an kirani ni a an jikita mutum shida wai an kashe mutum nawa wannan mu to unguwar ta musu ake a karar da ita ba ma ya baci rawa na rantse da tsarkin mulkin Allah dan annabi Muhammadu ku dinga sanin me za ku yi a cikin wannan abun iyayen mu muke ta jawo matsala mu to a karar da ƴan unguwar mu to shikenan kuma da suwa zamu mu alfahari wannan wace iriyar masifa ce ka fito neman wannan kuma an zo ana wallahi wasu da ake ja musu masifan nan wasu ɓata gari ke shigo mana mamu cikin unguwa suke zuwa suna ja mana bala'i ana kashe mana samarin unguwa saboda wallahi yanzu yaran da aka kashe jiya gaba ɗaya ba kai kana ganin su yara ne wanda ko sigari ba su taɓa sha a rayuwarsu ba amma an ce an kashe su to kun ga kenan wasu ke jawowa ku kuke jawo wasu wasu ba ta gari aka zubo mana gaskiya suke ja mana wannan musiba dan Allah dan annabi jami'an tsaro ku takaita da aguguwan nan na cira da rijiyar lewar kurna ku dinga takaita mana wajen wannan aguguwa da suke faruwa mu yanzu idan muka kare shi kenan duniya la ilaha illallah muhammadar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na rantse da girman Allah jiya da kyar na fito daga unguwar nan saboda aguguwan da yake faruwa dan manzon Allah a san menene abin yi a tsakankanin wayannan unguwoyi yanzu a nan kaɗai ake ji ana ta wannan kisa su kuma kullum sai sun fito protest ɗin nan da aka ce sai ban san me yasa matasan mu muke da taurin kai ba irin wannan dan Allah gwamnati ta fito ta yi bayani akan irin abubuwan da suke faruwa a daina kashe matasan mu kuma matasan mu ya kamata wallahi mu gane cewa akwai inda suke shigowa cikin ku wallahi ku kuka fito protest kuna neman wa yan uwa da iyaye wannan haƙin su amma kuma akwai inda suka ballo cikin ku sai kun nutsu za ku gane cewa suna jan masifa ana zuwa ana kashe kashe wallahi ba daga cikin ku bane ba ya kamata ku san menene abin nan dan Allah dan Annabi mu san menene abin yi ba ma iya wai wannan unguwannin da na faɗa ba duka ma gaba ɗaya najeriya ya kamata kowa ya san me yake yi wasu guraren suna abin su cikin wannan asarar dukiyar da ran da ake yi ni fa duk saboda aka ce da bindiga a ciki wallahi ba na zake mata saboda ni gaskiya ban shirya ba in allah ya sa yau zan mutu ba abin da zai kawo ina ɗaki na sai mutu amma wahala ma ba a san ta mai gida yan uwana dan annabi muhammadu mu sani cewa iyayenmu muna ja musu bakin ciki a ransu idan aka suka ji an ce wane ya mutu yanzu ba uwar da za ta so a ce an kama ta ɗanta yanzu iyayen da aka kai musu su jiyan nan da na yau din nan da tun da safe an fara kisa wannan wace iriyan masifa ce dan Allah dan annabi jama'a musamman matasanmu don Allah ku kula a cikin irin wannan abubuwan da suke faruwa akwai 'yan iska aka zubo mana ciki wallahi tallahi kai kana sani ka san matasanmu ba su san wani sarrin rage karfe da wani yin iskanci da sata ba na rantse da tsarkin mulkin Allah akwai wa'anda da dama in ka gansu wallahi ko me za a zubar a gurin zanga-zangan nan wallahi ba za su ɗauka ba dan Allah dan annabi ya kamata mu ne ne abin yi mu sani cewa wannan lamarin na gwamnati kar garin neman gida kuma mu rasa idanu gaba daya ina za mu yadda iyayen mu su zo su ta rasa mu haka nan ka garin banza ga gofi dan Allah ku kiyaye da abin da aka ce da bindiga a ciki wallahi bana wani wannan sa har ga Allah sai dai a ce mu matsoraci dan Allah mu daina jawo ƴan uwanmu da mu asara dan manzon Allah haba wannan wani irin abu ne barka da dawowa labari na gaba kuma shine a halin yanzu kalaman da shugaba Bola Tinubu ya yi kan zanga-zanga ya jawo jama'a ransu ya ɓaci. Har yanzu dai Tinubu a bayanin da ya bai bayyana cewa za a dawo da tallafi guda biyu da 'yan zanga-zanga suka nema da a dawo da su ba. Waɗannan tallafi sun haɗa da tallafin wutar lantarki da kuma tallafin man fetur, wanda su ne manya-manya a gaban Number One da Number Two. Kana kuma da matsalar tsaro duk bai magana a kansu ba, sai dai magana da ya yi kan cewa zai ƙirƙiri ayyukan samu da kuma wasu abubuwan da ya faɗa. To wannan dalili ne ya saka manya-manyan diehard inshi wato wanda 'yan amutunsa su ma sun dawo daga rakiyar shugaban domin yadda suke faɗa bai kamata a yi haka ba. Lalle wannan rikici dai na zanga-zanga sai dai mu ce Allah ya kawo mana sauki amma dai abubuwan babu daɗin ji. To masu sauraro ga nan faifan bidiyon sai ku gani wa ku yadda abun ya kasance amma kafin nan ku danna mana subscribe. yau Allah ya isa vote dina da na Tinubu Allah ya isa vote dina da na Tinubu kuma dan kutuma duk dan kutuma buran uban da yazo ya ce min wani kula kuzance mishi ta sai na ci durun uwar mutum wallahi tallahi Allah ya isa na abotin Tinubu mana na abotin Tinubu har na yi kaman zan cire kaina tubum tubum yazo yana irin wannan magana Allah ya isa vote dina da na Tinubu kuma duk wanda ya ce mun kula sai na ce mai ci wallahi tallahi dan kutuman buran uba shegu marasa san gaskiya makiya Allah kawai da fa abin nan baya bata mare fa Allah sai maganar shi da yazo yau ni i thought irin abin zai bashi tausayin da formances suka suka shiga irin wani hali da suka shiga wai sai inda zai bashi tausayi da ba zai bari ayi wannan protest da tun kama ai shi against din shi kawai ya dauka irin political wannan ne hmm. ambitions ne na mutane irin they are selfish irin selfish motive din suna biyan mutane su create room for wani protest i before hmm. before the protest people has been crying complaining an yi complain so now fuel is expensive ka duba nawa salarin mutane a wata in ka lura about two months ago ne ko three months ago Niger sun yi protest hmm. kan yunwa ka gane ai ina ga is the first state da suka wannan abun shekara na biyar da gama digiri ko teaching a primary school mutum bai samu ba yan kutuban buran uba kana nan kana hustling ka je ina ta yawo zuwa kasuwan kauye ina zuwa siyan dankali sai na dawo dankali yayi tsada ka samu riban dubu ɗaya ko ɗari biyar a kai ka zo ka cefa ne na cefa ne din gaba ka wahala yan kutuban buran uba shegu sai an zo tiktok din ka cewa ta kare mu ne ta kare mu shegu duka mu da iyayen kuma na fama da yunwa duk ga mu ga tunubin Allah ya isa wallahi tallahi vote ina kuma in ji wani dan iska da aka ba mu dubu ɗari ya zo ya fito ya magana sai na ci durin uwar mutum wallahi tallahi shegu yan iska ƴaƴan kananan mutane kawai not afford one square meal a day we are supposed to be eating three times a day but we can't even afford one square meal per day but look at what the president is saying the poor masses are protesting because of the hunger because of the suffering, because of lack of employment, because of uh, uh, uh uh, uh, lack of survival because of because they are looking for means to survive. I don't even know what to say at this point because I'm I'm boiling inside. I'm very angry. Look at what our president is saying. Look at the speech. We've been waiting for hours to listen to this speech, but look at what he has to say. Anyways, I don't blame I don't blame him. Now when I blame you, more go collect bribe to protest against the protest. More go collect bribe to uh, uh, to go against protest. More go collect bribe to protest. We don't do things willingly. We don't do it from the depths of our heart. We're so heartless. We're so selfish to the extent that if they call me and give me peanut, I will go against uh, uh, uh other poor masses. As far as I will be satisfied for one, two, three days, because of peanut, small amount of money, you sell your dignity. Why will he feel our pains? He can't understand our pains because we've already sold our dignity, you've already sold our respect for a peanut, for a small amount of money. If they come to talk now, when I go to talk, say, ah, no, ah, but uh, no, no, no, be bribed, they no bribe us, they no nah, bribe, then they bribe you. That's why he don't even understand what we are going through. He feel uh, a small amount of money can shut us up. So that's why he feel it's political motivated. This is pure nonsense. Mr. President, Think, think, and think again. You oh. know. The poor masses are not protesting because of uh, um, mm, uh, uh, uh, politics. They are protesting because of what they are going through. They are protesting because they cannot afford food to eat. They are protesting because they cannot. Uh, uh um, life is so hard for them. They are protesting because of the insecurity. They are protesting because of the rape cases and other things. na wawo Niger my country Tinubu I repeat Tinubu To ma sauraro anan muka kawo muku ƙarshen labarin amma kafin mu tattara ga bitar muhimman kanun su kun da cewa kisan yara ƙanana a Kano ya jefa Abba cikin cakwakiya a halin yanzu lalle Abba gida gida an jefa shi a cikin rikici domin ko manya manyan kungiyoyi irin su kare haƙƙin bil'adama sun yi rubdugu akan wannan lamari kana kuma kun ji cewa kalamun bola ahmed tinubu kan zanga-zanga ya jawo jama'a sun fusata kwarai inda bukatun jama'a ba a wanyi musu ba wanda hakan ne sa jama'a suka ce zanga-zanga babu gudu babu ja da baya to ma sauraro kar ku manta ku danna mana subscribe domin samun sabbin shirye-shiryen da zaran mun dora ku huta lafiya